Ah, 'yan mu na wannan gida mai albarka mai zauna taimakon al'umma muna yi mako sallama irin da addinin musulunci wayya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a ah, bayan nan yan uwa muna ƙarami miƙa godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa dukkanin ni'imominsa da yake wadata mu da su da wanda ya wadata mu da su da wadda zai zo ya wadata mu da su na zahiri da kuma na baɗini bayan nan muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa fasa kuma daidai wannan lokaci kuma a wannan rana mai albarka muna roƙon Allah da falalansa da rahamarsa Allah ya ba mu albarkacin wannan rana Allah kuma ya datar da mu yan uwa kamar yadda kuka sani wannan gida namu kullum aikin da shine fito da asararai don taimakon al'umman annabi muhammadu bayan haka kuma ko da wani lokaci take kokari da yin addu'a kamar yadda yau ma mu sake maimaitawa cewa ba don mu ba ba don halin mu ba ba don aikin da muke yi ba ba don mun kai ba don isar annabi muhammadu don darajar annabi muhammadu don martabansa don tsarkin zuciyarsa, don jini da yake zirga-zirga a jikinsa Dan ijaba da yake kan harshen sa, albarkacin wannan aya na alkur'ani albarkacin wannan baitoci da aka yi maulana rasulullahi da shi allah ya mana ijaba dukkan asirari da muka ɗora a wannan gida da wanda muke ɗora da wadda za mu zo mu ɗora da dukkanin asirarai na kowane gida da wanda da matan asali yake nan hannun yan mu almajirai allah ya mana ijaba yan uwa wannan gida ta saka zuwa mana da sirri na mata masu ciki wato kamar mace wacce haihuwa yake ba ta wahala wanda wuri wasu lokuta sai an kai ta asibiti an je an yi mata operation kowane haihuwa in za ki kin fi haihuwa nawa nawa kin zama uwar wato uwar maza amma kuma kowane haihuwa in za ki sai an miki operation kuma a matar ka ce kana fama da maganan kayan suna kana fama da maganan siyar rago ana fama kuma da ce cefanen kudin asibiti kullum mata daga ta ciki kai kana cikin fargaba kwarai irin wannan abin ya faru ko ni da nake muku magana nan amma da matan yaya na ce duk lokacin da ta ciki to sai ya nemi kuɗi biyu ya nemi kuɗin operation ya tanada ya kuma nemi kuɗin kayan suna a aji to in uwa mun ga wannan akwai damuwa akwai matsala babba a ciki kuma ciki ne ya yi ma mace girma ya yi nauyi ciki ya yi girma ya yi nauyi amma ana amfani da wannan sirri daga lokacin da ciki ya kai kamar wata bakwai takwas tara goma to cikin ya zama ya miki nauyi yana baki wahala kina so ki haife shi ki huta to lalle ko kuma matar ka ce kake so ta haife cikin ta huta to lalle ka yi mata amfani da wannan sirri insha Allah za ta haife shi amma yan uwa idan kuka rubuta shi ciki bai kai wata shida ba to gaskiya ciki zai iya lalacewa eh ciki zai iya lalacewa domin daga lokacin da ta sha wannan abin duk wani abin da ke cikinta in ma macece ne in ma mai rai ne to duk zai mutu sirri ne wata mace za ta haifa abin da yake cikinta ko da murai ko mutaccen ta sha shi insha Allah kwana uku a an gaba eh ba na rubuta wannan sirri ne rubuta shi yau a sha gobe a sha jibi a sha a ina Allah ya ganin dama kuma har yau ne ba wanda na taɓa rubuta mata shi ya cika guda uku ko kuma in ce ya fi guda uku ɗin eh to yau wannan sirri na da matuƙar amfani ga mata da ake musu operation ko kuma ciki wadda ya kai haihuwa amma kuma an gagara haifa cikin cikin na nan sai girma yake yi sai girma yake yi ko kuma ciwo ya dame mace kamar yadda muka yi bayani ya dame ta ya dame ta <coughs> to sai amfani da shi domin wannan sirri daga Aisha mace za ta yi abin da yake jikinta saboda haka yan uwa a yi matuƙar kiyayewa a yi matuƙar da shi Allah kuma ya sa mu dace yanzu insha Allah za mu yi muku bayani yadda sirri yake da farko dai yan uwa ana samun gishiri kamar yadda kuka duba wannan bidiyo namu za ku ga ainihin wato gishiri a cikin bidiyo din to shine mahaɗi na farko da ake samu idan aka samu gishiri sai a ajiye shi to sai a rubuta wannan baiti wacce take cikin alburda ga ta nan nan kamar haka za ku ganta wadda za ku ganta dai a can ƙarshen bidiyo za ku gani insha Allah za ku ganta daga tsaki za ku fara ganin ta in Allah ya yarda za ku ganta a ƙarshen bidiyo din to ita wannan baiti ita ke rubuta ta kafa wato kafa ɗaya tak kafa ɗaya tak za ka rubuta wannan baiti shine wala tuɗi'e minhuma hasaman wala hakaman wa'anda wa'anda ta'arifa kaidal wa'anda ta'arifa kaidal hukumi wal hakami to nan wannan baiti ana rubuta shi gaba ɗaya tak inda kuka ji na faɗan nan kuma insha Allah za ku gan shi wannan bidiyo ɗin idan aka rubuta shi kafa ɗaya to sai a rubuta wannan sura wadda gashi na mun sa shi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 bayan an wanke aka samu ruwa cikin wannan goron sai a wanke rubutun duka ruwan da zuba bayan an wanke an sanya duka ruwan nan a ciki to ranan kamar da safe alal misali misali an yi aikin din da la'asar ko da hantsi to ba na sha shi ba sai dare to da daddare wannan goron babban fanta din nan ko kok, ko pop to sai a raba shi biyu sai a juya rubin shi a kofi idan aka jera mai sha kofi sai a samu ruwan zafi ruwa mai zafi sosai sai a zuba a cikin rubutun rabin da aka zuba kofin nan kar kuma da rabi na gora rabi na kofi to na kofin sai a zuba mishi ruwan zafi sai a ɗebo ɗan gishiri sai a ɗan zuba amma ba wai gishirin ɗin za a cika ne ba za a zuba shi ne gwargwadon dai wanda in an saka baki za da jin ɗanɗanon gishiri to bayan wannan ita wacce take da cikin ɗin sai ta ɗauki ainihin wato wannan rubutu sai ta shanye shi kuma ta shanye sai ta kwanta bayan ta kwanta to gobe da sassafe washe garin ranar da safe kamin ta ci komi sai ta sake samun ruwan zafi sai ta juya wancan sauran rubutu da yake gora rabin nan sai ta juya sha kofi ta ɗibo wani ruwan zafi ta zuba ta ɗibo gishiri ta zuba kamar yadda muka yi bayani to bayan ta zuba gishiri sai ta sake ɗaukawa sai ta shanye bayan ta kammala yawa tukun sai ta karya a wannan ranar da sake rubutawa ta sake ta sha da daddare ta sha washe garin shi da safe a to shi aka ke yin shi rabin kofi rabin gora da safe rabin gora da daddare rabin gora da daddare rabin gora da safe insha Allah wannan abun kai shi yau gobe jibi da matar ka za ta haihu kuma za ta haihu lafiya a gida cikin kwanciyar hankali da natsuwa insha Allahu Allah kuma ya wuce mana gaba yan uwa mu kula sosai mu kula sosai kuma muna ba da hakuri akwai dan uwa da mana magana kan cewa mu turo da wannan sirri din yace yana bukata muka ce to bari za mu dora in mun dora sai ya samu to dan uwa ka yi hakuri ka yi hakuri a yanzu kuma ba yawan samun bidiyon ku kan lokaci da yawa sarari kan lokaci to ku yi hakuri mun shigo da maulidi ne hidimomi sun yi yawa eh kuma hidimomi da yawa na jama'a jama'a da suke ɗaura mukan addu'o'i suke ba mu ayyukan su alhamdulillah wasu suna cewa bukatun su ya biya to Allah ya ƙara biyan bukata wanda kuma yakin su yi gina wurin har yanzu Allah bai ijaba ba to Allah ya mana ijaba Allah ya biya muku bukatun ku insha Allah darajar annabi da alqur'ani to yan ga sirri kuma mun izini ayi amfani da wannan sirri izini ne ga duk wani wanda ya lakin ya shiya. to mun mishi izini wanda bai yaba ba mun mishi izini ya amfani da wannan sirri ba mace tana iya rubutawa namiji na iya aikata wa matar shi ko matar wani almajiran mu ga shi sirri sai ku yi amfani da shi bisa sharɗin izini da muka yi bayani wanda ya kasance yau shine farkon zan shi wannan gida na mai albarka da muna bai shawari cewa ya kokari yayi lakin sai ya sha saboda in wato yayi subscribe saboda duk lokacin da muka ɗaura sabi sai zaman to an samu labari kuma yau mun wannan gida muna muku jinjinan ban girma Allah ya saka muku da alkhairi da bin ka'idojin mu da kuke yi insha Allahu ah, muna da wata lafiyan shugaba zaɓaɓɓe annabi Muhammadu Allah mai ijaba misali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullahi wa Amina aba Fatimati Zahra wa Ibrahim al-Qasim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin